shi san baya boyuwa gan shi kan fuskar amma fa kaka yi tunanin son ka nake <laughs> to ni na ce so na kike ne ai burgewa ba shine so wayo to abincin ya kare kaman ya abinci ya kare in dai na ganka a kofar gidan na san abinci ya kawo zan taimake ka amma sai dai in za ka yi min aiki ni dai ban da kiburu in dai akan ciki na ne wannan matsiya ce inna lillahi wa inna ilaihi Lafiya, ke faruwa ne? Ina kika tafi ne da wannan daren? Ya haƙuri yanzu nan zan dawo. Ya kamata ka ci gaba da lallaɓa yarinya mana ya kamata kawai mu aikata mata ko ka aikata mata. Ba ka jin wani abu? Wallahi ba abin da nake ji ban jin komai. Haba sani kaɗan nutsu mana ba ka jin hucin Aisha? Wace natsuwa ba abin da nake ji na faɗa.